من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى يا رب وسلم على محمد والآل والصحابه له wa anhu arwaito daga gare shi ailan bayarwa ya farko wane ne hudu nan zai koma mashi sai ka ce annabi muhammadu fi salati wato alikai wato fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam cikin yi wa annabi muhammadu salati ya ce inna allah haƙiƙa allah wa mala'ikatahu da mala'ikun shi dukkansu. sallu na ala nabi suna ci gaba da yi wa annabi salati to kun kullum in irin wannan ta zo abin na kan dan faɗa muku bayani kun ga da za a yi wannan bayani sai aka fara da inna don ta nuna da aka zo da jimla ismiya don ya zama magana tana da ƙarfi sosai ko sannan kun ga wannan yusan luna din nan sai aka zo da shi a matsayin mulari wanda za ka ba shi fuska biyu ko yanzu aka suna nan suna yi ko za su ci gaba da yi ko babu ranar tsinkewa to wannan na nuna duk ibadar da ka da ran kashe duk da ba a bauta da gaskiya sai Allah to bata kai salatin annabi Muhammadu ba domin sauran ibada tana da lokaci da adadi da wasu abubuwa to amma shi salati fa ga annabi babu lokaci ba adadi za ka dunga yi ne ko to ka ji wannan al'ayata ka duba har zuwa ƙarshen aya labbai ka ina amsa maka amsawa allahumma ya ubangiji rabbi ubangiji na ne har yau wasu a daika muna neman taimakon ka bayan neman taimako haka muka fasara shi a tucin karatun ku ko ba shi ba to me na fassara labbaika ijabatan ba da ijabatan ko wannan kuma isadan ba da isadan ko abinan musa'adatan yau karatan ba da karatan ko mm, to shi ne to salawatullahi tsirar allah albarrai mai kyautatawa domin asalin shi daga bara ne aka cire alifin aka barra da shadda aka cire alifin albarri don a kure kuma wannan sifa ce kashifa domin allah nan dai ba biyu ne bala na a ce sai an sanya albarra za a gano wanda ake nufi ko yadda ka sani kace mana bismillahir rahmani arrahim to kana ne arrahmani daban ne arrahimi daban sai da ka hada su da allah aka san su mm-hmm. da masu suka ce ah, na'ati ne yake maimaituwa kaga bismillahi wato yawa salawatullahi albar ka gana ati na farko arhimi ka gana ati na biyu ko mm-hmm. duk kana iya wannan fata wannan fahimtar to tsira Allah ta tabbata albar mai kyautatawa shi Allah din nan arhimi mai tausayawa wal mala'ikata da tsiran mala'iku al muqarrabina ababen kusantawa gare shi wani ina da annabawa wasu siddiƙin da wani suka kure gurin ba da gaskiya wa shuhada'i da kuma shahidai jam'u shahidin wa da mutanen kwarai wa ma sabba halaka ko mm, wa ma sabba halaka da abinda ya maka tasbihi min sha'in na kowane abu Maɗin ba ta kora ba ce ba kuma ta tambaya ba ce mace wadda take ko dai ka ce mazdariya ko ka ce mata mausuliya idan ka ce mata mazdariya tun in ka ce wa shahada wasu dikina wata bihi shai'in laka kaga tasbi ba ya koma a mazari ba idan ka ce a a kana na ihe ce to shine fasara da na fara yi ai ai wallazi sabba halaka min shay'in kaga min shay'in to sai zama yana maka bayanin madan abin da kake son nan yanzu zaka nuna mana a ka tafi da Allah masu buge-buge na Abdulrahman da laje ga musu muna karatu da Allah su dan kara gaba ka gane wa ma sabba halaka da abin da ya yi maka tasbihi min shay'in na kowane abu to tasbihin da ya yi maka nan yana daga cikin wannan ya rabbi ya rabbal alamin ya ubangijin talakai, to kai wannan dare zira ala muhammad ibn abdullahi bisa ga annabi muhammad dan abdullahi khatamin nabi'ina wanda shike zoben annabta kasa ana ado da zobe musamman a yi mishi wannan abun wanda suke mai daraja to ga wannan kira'ar ai kaga can ko na can ma kana muhammadun a ba a hadimin rijalin ku har yanzu a ƙarshe to kaga da kira'ar da ke cewa wa tau khataman nabi'ina yanzu kaga idan ka ce khataman nabi'ina a wannan to kaga zobe annabawa kenan zan kuma kace ya khatima wato kaga marfin su kenan mai cika su sayyidul na ko shugaban manzanni wa imamul na shugaban masu tsoron Allah da wa rasulur rabbil alamin ubangijin wato manzon ubangijin talakai a shahidi mai yin shaida albashiri mai yin bishara abin nufi da a shahidi a nan in mun shiga lahira jinsin mutane waɗanda suke tare mutanen sauran al'ummatai sun yi yaudara kansu sai suna ɗauka kamar in sun gare ta annabin lokacinsu sun ci banza to za a kai lokacin da za a tambaye mu mu yi bayanin annabawa sun isan masu to shi kuma zai yi shaida iya abin da muka faɗa gaskiya ne kaga anan ya zama mai shaida kenan ko to kuma sannan albashiri mai yin bishara ga wani ya biyu shi zai samu aljanna Allah ka bamu adda'i ko mai kira ilai ka zuwa gare ka ya ubangiji bi izininka da izininka izininka dai shine alkur'ani ko yanzu zan ubangiji Allah ya kaddara maka fahimta alkur'ani to ka samu izinin kira zuwa ga Allah don ba a da'awa ba da alkur'ani ba duk sauran abin da kake ganin ana karantawa in za a yi da to kamar ala ce yadda ka san yanzu ka sai mota to sannan kuma ka iya tuki to ai har da kan dai ana bukatar safaya taya don kowa lokaci za ta iya faci ana bukatar wato ka san wani abu ka san yadda ake daga jack sannan in ta canza kara tana miss wato ka gane da sauran abubuwa to duk sauran ilmoma hakan suke amma muhimmin makasudi shine mota da lafiyarta to duk wanda ubangiji ya sanar da shi alkur'ani to ya sanar da shi abin da zai yi da'awa to shine nan kaga adda'i ilaika mai kira ilaika ai ila dinika mai kira zuwa ga addininka bi iznika da izininka shine alkur'ani don duk wanda ya da'awa ba da alkur'ani ba ya sa kan shi ne to ai ba sa shi ba asiraji sannan fitila ce almunirin mai haskaka kowa kowa bi annabi muhammadu in dai bi da gaskiya zai samu nashi hasken shi ma ya haskaka wasu wa alaihi salamu aminci Allah shi tabbata gare shi wa an abdullahi ibn mas'udin shi kuma sai ce allahumma la ala ka Allah ka sanya salatotinka wa ka da albarkatanka wa rahmataka da jin kanka ala sayyidil musulmi bisa shugaban manzanni wa imamil mutaqina shugaban masu tsoron Allah wa khataman nabiyina kuma zoben annabawa muhammadin mashayabu abduka bawanka wato wa rasulika manzanka imamil khairi shugaban alheri duk wanda zai samu alheri sai ya bi ta bayan muhammadu sallallahu alaihi wasallam allahumma ya abu ah, muka wannan bugu yawwa sannan kuma wa rasulun rahmatu ko yau manzan rahama allahumma allah ka tsaye da annabi muhammadu makamin matsayi muhammudan abin yabo ah, ya gabi duhu fi al halitta farko na gore ta shi wal'akiruna da mutanen ƙarshe abin nufi dai Allah ka ba annabi matsayin da duk duniya babu kamar shi domin abin da ka mallaka ya baka gurin shi ko duk sadda ka ga wato kana da sha'awar tugu to wallahi yunwa ka ji in ka ka koshi ba da shi za ka ko baka ne ba to nuna abin da ake ta nuna mana matsayi abin yabo wanda mutanen farko na gurin shi mutanen karshe na gurin shi shin inda suna da kamar shi sai gurin shi yanzu idan kana da mashin wani kuma na da mashin alhali kuma duk ne to ka gurace na shi balna kuma ka gurace keke to su mutanen farko ba a ba su matsayi irin na annabi muhammadu ba shi yasa suke guri su ma mutanen karshe ba a ba su matsayi irin na annabi muhammadu ba shi yasa suke guri. to shine ya gabi duhu fihil awwaluna wal akhiruna Allahumma ya ubangiji sallaka din tsira ala muhammadin bisa annabi muhammad wa ala ali muhammadin wato kama sallaita ala ibrahima kamar da ka tsira akan annabi ibrahim innaka domin kai hamidin ai muhammadu abin gode mu ne yau majidu mu girma na ai mu majadun abin mu ne wa barik Allah ka albarka ala muhammadin wato bisa ga annabi muhammad wa ala ali muhammadin kama ta kamar da ka sanya albarka ala ibrahim bisa annabi ibrahim wa ala ali ibrahim da iyala annabi ibrahim innaka domin ka dinan hamidun abin gode ma ne mu jira abin girmamawa wa kana al-hasan al-basri hasan basri hasan al ya kasance ya kula yana cewa man ara da wanda ke ne an ya sharaba ya sha bil ka'sal awfa da ƙwarya ko gidauniya mafi cika min haulal mustafa na tabkin alnabin zabi to falle kul sai ce allahumma salli ala muhammadin Allah ka dinga ga annabi muhammad wa ali ala ali muhammadin ko wa ala alihi da iyalan shi wa ashabi da abokan shi wa auladihi da ƴaƴan shi da wa zuwajihi da mata shi wa zurriyatihi wato da zuriyar shi masu danganto jini da shi wa ahli baitihi da iyalan gidan shi da matan shi wa asharihi da waɗanda ya ba su auren riki wanda suka ba shi 'ya'yansu su ne asari wa ansari wato da mataimakan shi ta wa ashiyahi wato da masu taimaka mishi mabiya su ne shi'atu zama nam mataimaka iya da ka sani a shiya'i kuma mabiya masu goyon bayan nam hmm? su ne a hatan ka gane ko wa muhibbi da masoyin shi kaga a nan in ka lura kaga duk mun shiga a nan ya shiga ta wasu wanda suka ba shi yayansu eh. na banda wanda ya ba su wanda ya ba su suna a hatan ya wa ummati wato da al'ummar shi wa alaina ma'ahum kuma Allah ka da tsira gare mu tare da su na baki daya ya arhamar rahimina ya mafi tausayin masu tausayi wa an dawusin an ibn abbasin annahu kana yaqulu abdullahi ibn abbas na cewa allahumma ya ubangiji taqabbal shafa'ata muhammadin al-kubra ka karbi ceton annabi muhammadu al-kubra ceton da tafi kowace girma wa rafa daraja ta ka daukar ka daraja shi al-uliya wanda tafi kowace daukaka wa ati ka bashi su'alahu wato su'alahu fatan shi bil akhirati gobe kiyama wal ula wato da kuma la wato da duniya kama ataita ibrahima kamar da ka ba annabi ibrahim wa musa wa an ka'ab ibn wurdi a an ne wurdi annahu ya kula fi du'a'i shi shi to suna cewa Allahumma adi Muhammadan sallama sa'alaka li nafsi Allah ka ba annabi Muhammadu mafificin abin da ya roƙe ka don kanshi wadi Muhammadan ka ba annabi Muhammadu a farlama sa'alaka lahu ahadun fiye da abin da wani mutum ya roƙe ka don shi min ka daga cikin ka. wadi muhammadan wato ka ba annabi muhammadu a farala ma anta mas'ulu lau fiye da mafi fice abin da ake roƙonka ka dai san duk roƙon mutum ba za ya roƙi rububiya ko uluhiya ba Ko dai abin da za ka roƙa dai a ce a gama lafiya duniya a shiga aljanna in an shiga lahira tunda ba wani abu wanda ke gaban su ko to Allah ka ba annabi Muhammadu fiye da abin da kowa ya taɓa roƙonka ila yau mulki qiyamati wa ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu kana yaqulu idza sallaitum ala nabi sallallahu alaihi wasallam idan kun nufi ma annabi salati to fa hasinu salata to ku kyautata salatin alaihi gare shi abin da gane shi da ku kyautata kar ku wuce wuri yanzu kana girmama da sai ka ce mishi ya fi uban shi <laughs> to wannan yabo ko zagi kuma tare da ayyana ifin shi amma dole kana ga mishi haka yawwa a kyautata kar a faɗi magana wadda take ta ƙetare iyaka wato fa'in na kunkudin nan la ta duruna ba ku sani ba la'alla zalika yi ƙoralu alaihi wannan salatin ana kai mishi ba na gaya muku ba dama ana ana kai mishi safiya da yammaci ba in ya ga mun yi daidai gode Allah in ya ga mun kauce ya nema mana gafara to kun gani ban ya dama mana haka ne haka ne haka ne akwai abin da yake akwai abin da bai shi bai dibarin kabarin shi sannan ko bai aikowa ya ce a yi ko a bari abinda shi ya faɗa kafin ya bar duniya ku yi aikin da ya da ta kamata in na bakku na koma gurin allah safiya da mace za ka kawo mana ku. abin da naga kun yi daidai in ji daɗi don aiki na na ƙara yawa tun in kuka lura ƙarfin ribar ɗan kasuwa ai da yawan ciniki ne ko yanzu mu ɗauka a kullum kowane mutum a duniya zai yi annabi salati ɗaiɗai kullum a ganin ka annabi na da salati nawa a kullum to ka gani to ina ga in an ka to kuma shi fa mutanen shi na kan daidai ga yanzu fa mutanen musa ko sun bi shi sun yi salatin ba zai je ba to ai kuma a daura maka aure ne da akuya in kai ka yadda to ita ai ba ta yadda ba ko haka na mutanen annabi annabi isa duk abin da suke yi aikin banza ne yadda ka san mai shimfiɗa cikin juji ne ya kwana gemi ke kafa wai shi yana ganin ya kwana a fada shugaban kasa ta abuja ka ne tabbatar da hauka daga nashi ba a karawa domin mai gaba ɗaya abinda isan ke yi shi abinda bai faɗa ba shi suke faɗa cewa ni ne uba abinan ni ne ɗa ni ne ƙofa ba mai zuwa ta gurin uba sai ta gurina kaga su suke kirkira mushi wannan shi kuma kaga tun a duniya ma an ce an ta kulta lana su take zuni wa ummi ilahi min dun lai ko qala in kuntu qultuhu to subhana ko in kuntu qultuhu ma yakun li an aqula laka ma laysa li bi to hai har dai zuwa karshe to kaga nan kaga tun duniya ba su babu isa mu kuma su hada sililin da abubuwa suka yi kai da ganin wasu ko ka san su ka san suna ka hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da ba ka san su ka dai san mutum ya fi son waɗanda da yake so ko to hatta wanda ka san akwai wanda zaka lura ka ce wannan mutum na kan daidai domin duk tarkon da ake a ka'a ma mutane to shi za ga yake tare shi idan magana ce ke jawo fitina to za ga akwai mutum ne kirki wanda wannan magana bata dame shi ba idan musifaffen kuɗi ke sanya mutane su shi to to shi za ga an cire mushi wannan kuɗi duk dai wasu abubuwa sai ka ga mutum da ka tabbatar da wallahi wannan na kan daidai to alhamdulillah Allah ka dora mu adidi to shine ka gala Allah zalika akwai yiwuwar wannan salatin yuwar alaihi za a kai mushi wa qulu sadaka sai ku ce allahumma da alsalawatika wa rahmataka wa barakatuka ala sayyidil mursalina allah ka sanya salatinka da rahamaka da ka ga shugaban manzanni wa imamul mutaqina shugaban masu jin tsoron allah wa khataman nabiyina kuma zoben annabawa wato adansu abdika bawanka wa rasulika manzanka imamul khairi shugaban alheri wa da khairi kuma jagoran alheri wa rasulun rahmatu manzon rahama Allahumma aso Allah ka tashi annabi Muhammadu makamin matsayi Mahmudan abin yabo ya gabi duhu fi la'awwaluna wal wanda mutanen farko da na ƙarshe ke guratar shi wannan matsayin Allahumma ya ubangiji salli ala Muhammadin karin tsira ga nabi Muhammad wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima innaka hamidun majidun allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim innaka hamidun majidun wa ma yusaru ko abinda aka rawaito min da dawilin salati na tsawaita salati wata kasirar sana'i da yawaita bo ala ahli baiti bisa iyalan gida annabi muhammadu wa gairemu wato da wani su to kasirin homar yawa kar ka ɗauka wa in ka ga wani salatin ba wannan ba kuma ka ce ba ya kan daidai ina jin cikin ku da wanda ko shekarun ne aiki cewa wato shi dai salatin annabi to bai da iyaka wani ya dan faɗa ka a cikin nan fannin ci to ai dama bai da iyaka yau yau eh to kaga bai da adadi bai da iyaka to bai da lokaci to ka ji abin da shi malam kyaurawai ko da ga an saba da wanda ka gani to daidai ake ciki ko tawakkauluhu ko wasalamu ko ko to faɗin shi wasalamu din nan to kama kar ulimtu salati ne ke da ɗan jujjuyawa amma to shi salami kama kar ulimtu kamar da aka koyar da ku haka nan yake huwa ma Allah huwa ma allamahum shine abinda annabin ya sanar da su fitar shahuda a cikin tahiya min qaulihi wa na faɗin shi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barkatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin to wannan shine abin da aka faɗa wa bi tashahudin haka na abin da aka yi a tahiya wa bi tashahudi aliyin a tahiyar da aliyu ke yi in yana sallah assalamu ala nabiyillahi aminci Allah ya tabbata ga annabin Allah assalamu ala anbiya illahi aminci Allah ya tabbata bisa ga annaban Allah wa rusulhi da manzannin shi assalamu aminci ya tabbata ala rasulullahi assalamu ala muhammad ibn abdullahi assalamu alaina wa ala almu'minina wal muminati man gaba minhu wanda bashi nan wa man shahida da wanda kenan allahumma gafira allah kai gafara li muhammadin ga annabi muhammad wa taqabbal kuma karbi ta wuce to annabi muhammad wa gafara allah kai gafara li ahli baiti ga iyalan gidan annabi muhammadu wa gafir li allah kai man gafara wal walidayya kai gafara ga mahaifana wa ma walada ko da abinda mahaifan na wasu ka haifa in wa ma walada da abin da suka haifa kaga hada dangin shi kenan ma Allah ka ji kansu su iyayen nan nawa assalamu alaina min Allah tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihin da bayan Allah waɗanda suke nagartattu assalamu alaika min Allah tabbata gare ka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh duka wannan fi hazal hadisi an ali mhm. mm. ya halatta a yi mana ai su sahabai duk abin da suka yi halifa ya halatta ka bi shi abin ne da ba a so ka bi shi baka fahimta ba ka yi kama karya kawai sai ka bi malamai in suka tabbatar maka wannan ga yadda shi to za ka yi ta aiki da shi mm. kama karya kawai irin da gani sai ka kama aiki kai baka bincike abin yake ba ka samu malamai waɗanda suka sani to su yi maka bayani amma duk abin da ka ga wani sahabi ya yi karka fifita ɗai kan da duk wanda aka samu ruwaya ya yi kaza wannan ruwaya ta halatta sai dai akwai abin da malamai ke gani zan abu ba shi ne mafi yawa ake yi a gurin ba in ka zo da shi sai mutane ta kyamace ka sai su ɗauka ka zo da sabuwar fahimta domin yanzu wannan ta hiyar ta sai na ali zan kamar shi halifan yanzu sai ɗauke ta sai yana yi aka ji to mi mutane to za su ɗauka ba ya zo ba da sabon addini to da mutum ya zo da wannan kuma ya lalata fahimtar mutane ai ga gare bari kai wanda aka saba tun da duk daidai ne to kaji mu yanzu nan ma abin da ake a masallatin wajen mu mm. don mutum bai mun ya kama da an farko sai ya kula ulbarbin nasi da ka tafi ko ya kama bakara tsaban abin nan kawai domin neman gadama ko za ka ake ba yadda za ka ji an jera an sa raka ta farko ta fifici ta biyu kan yare a juya muku da abin da ku sani don ku san akwai shi din to yanzu da Allah alarama mai yin wannan yana ne karantar da mutane ko ya wuce tunanin mutane ya wuce tunanin mutane ne mm. me za ka faɗa wanda da ba a faɗi shi ba sannan in dai har shiryewar mutanen nan ke gaban ka to ai za su mutane fa yadda ka san ho mai kiwo ne fa da dabbobin shi ko ka gafa yana dukansu to yana dukansu fadan su gyaru ne to suna tsakar kiwo a ko dinga dukansu kuma ka gana kora su to ɗayan biyu ko dai za a kora su gurin ko abinci ko za a kora su fa dawo gida to a kore su ba ruwa ba abinci ba gida to ka kama nasi kuma a raka a biyu kuma ka kama bagara wai kai nan dan neman jidali ai maka magana to ka dawo hadisi ko to akwai abubuwa waɗanda ake yi su ko a da wasu abin da annabin ya yi su ba a ƙara ba sai aka ci gaba da su to ko ba za a rubuta shi ba to in ka zo gudun malamai sai sai a wannan khususi shi ne tunda daga wannan ba a ƙara ba sai wannan shikenan to irin wannan ne fa sai mutum ya dauko sai ce a ai shi ga hadisi to Allah ka shirye mu da na ba na tsohuwa makwabciyar mu mm. tambayar ce kai yaron tambayar kai mallasa ne mm. wai asalatu da ake a farkon dare ne yanzu hmm. ko wani addini dan abdullahi ne sai ce ta iya lawa ka yadda ta ce na dama ba na yi gaskiya hmm. sai da cika amma latsi tsini masu irin wanda wanda suka cika mutane lawa wata kwace mu ne tsohon to kuma ka sani su masu na assalatu a tokar a farkon daren ba ta da mutane ne ba ke gabansu wani abu da na saba gaya muka shi ne wai sun su ne malaman yanzu duk abin da suka tare shi za su ruwa shi su kawo ne yanzu kar ka daɗa kar ka raga tunda duk wanda ya shekara arba'in da wani abu yana sallah irin ya san in ba yan shekaru ne ishirin ba ba a cewa asala da kudin min nomi a kiran sallah farko ai kowa na ma kiran sallah farko ne suke yi ah, ah, ba ba shi <laughs> Haba Ali gashi cikin dare kullum. Ai a kiran sallah farko suke yi as-salatu. Khairu minan nawm. Da biyu ko ba za a yi ba ko? Hmm. To kaga an taba yin ai. Ba wai ba taba yin ba. Amma daga ba sai kuma ya koma wannan na da biyun da ake. Assalamu alaikum wa kuma walada sai da uwa da uban suka haihu ma Allah ya kai su assalamu alaina amin Allah shi tabbata gare mu wala salihin assalamu Allah shi tabbata gare nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wato ja addu'a'u du'ari ya zo fiye hadal hadisi a wannan hadisi an aliyu din nabi sallallahu alaihi wasallam wato bil gufrani har ana cewa Allahu ghfir li muhammad wa bi hadisi salati alaihi anhu har yau da daga sirna aliyu har wani to hadisi yi ma'ana da salati qablu ko kafin wannan addu'a'u ulahu yi ma'ana ga addu'a da rahmatu wato da rahama warhamu walam ya tafi gari amma warhamu ya zo bafi gari a wani du'ayin sai na aliyu min ahadisin kuwa daga hadisan da yake ta su da annabi muhammad al-marufa waɗanda aka san su wa qad zahaba abu amr abu amr ibn abdul barri ya tafi wa ruwa, da wani shi la annahu la yud'a lin nabi sallallahu alaihi wa sallama to bi ba a ma'annabi annabi addu'a da rahama wa inna ma yi da alaku bi salati wal kawai a yi mashi addu'a ne da Allah ya bashi salati ya bashi albarka allati su biyu wanda ke kewantuwa da shi Wani da kuma ana addu'a algairihi ga wani ba annabi ba wato bi rahmati irin kamar mahaifinka ko malaminka to zai ce ala fulano to arhimahullahu ko kuma to gafara lahu ko wannan shine abin da ke shine rahmati wal maghfirati wa kan zakara abu mahmud ibn abi zaid wa fi salati al nabi sallallahu alaihi sallam allahumma arham allahumma arham muhammadan duk da an ce bayi din ba wa ala muhammadan kama ta rahamta kamar da kai din kai a kun san ya sa ta ya sa shirka aka yi dubulan ɗin hagu to ya nuna maimaituwar salatin da yawa ya nuna maimaituwar rahamar da yawa wato kamar ruwan damina ba rahama ba ne to da Allah yana iya kidayuwa a daga za mu samu yau kwana uku bai hannu mu ƙara samun irin shi ana kuma bukaci wasu kwana uku ma shi a ƙara samu a taka, haka a ta taka. a shi ne ma'anatar hamda domin tarihi ne kamar da muka ce ka jijjikan shi shine ma ta ala ibrahim wa ala ala ibrahim wa lam ya ta hada wannan bayanin bai zo ba fi hadisin sahihi ka gani to tuna dama ka ga an wa hujjatu hujjan shi da qalu ku fi salami assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh fasalun wannan fasalin kenan في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه والدعاء له حدثنا أبو محمد حدثنا مينا أحمد نيرو هو شنو بقى؟ أنت مكان بيرو يا الله da suna a ne ɗan muhammadu a shekwa salihu min biki a ta san lokali yi musu ne yau a ta abubakar ne ɗan a ta nan sa'i a ambana su wai duk ne a kabar na abdullahi ne haiwa binu shari'in ala a ne kabo ne alakama annahu wa sami abdullahi ibn jubair maula nafi'in annahu sami abdullahi ibn Amrin. Wai kudu yana cewa sami rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudu. na yi magana mai tsoro da aminci yana cewa idza sami muwazzina in kun ji mai wazana ku kulu ku faɗi misalama kulu irin abin da shi ke cewa wasallu alaihi kudu salati fa inna wuyi da abin yake man salla alayya wani da yi salati maratan wahidatan shudi daya sallallahu a asar Allah zai mashi salati goma ka gani tun da salatin nan Allah ne ka gani ko da ɗayan ma ya maka nisan ɗayan ka ba ɗin tashi ba sun ma sallu sun ma sallu liyar wasilar sannan ku roƙa mun wata wasila fa inna ita wasila ɗin nan manzilatun wata daraja ce fitar da a cikin aljanna na tambagi ba ta kamata illa da abdin min lai sai ga ɗaya daga cikin bayan Allah warju ina kauna an akurin kasance ana bo ni ne wannan bawan Allah ɗin. amma an sa liyal wasila ta wani biyu roƙon mun wannan wasila hala alaihi shafa'atu ce to na ta tabbata a gare shi wato ta halatta gare shi warawa a Nasibni malikin annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala man salla alayya salatan wanda ya man salati daya sallallahu alaihi ashara ashara salawata Allah zai yi mishi wato salati goma Wa hada anahu ashara hadiyatin wa rafa lahu ashara darajatin wa bi riwayatin wa kataba lahu ashara hasanatin wa an anas anhu sallallahu alaihi wa sallama anna jibrila malaika jibril na dani annabi ke cewa jibrilu ya kira ni fakara sai ce man salla alaika salatar wanda ya maka salati ɗaya sallallahu alaihi ashar Allah zai maka salati goma an shafe tamizin wato ashara salawatin ake ne waraba alwa ashara darajatin lagitu jibrila na to faƙalin ne shirka. jibril ke gawa nabi muhammadu ina yi maka bishara an allah ta'ala ya kulu man salla alaika wanda yi maka salati to a salimat menene sallamtu alaihi man sallama alaika ko to sai me oh, to shine wanda ya maka taslimi to zan yi taslimi gare shi wa man salla alaika sallaitu alai wanda yi maka salati shi ma zan yi shi wani hau kuma an shi irin shi min ruwayata abi hurairata wa malik ibn anas bini hassan wa ubaidillah ibn abi dalha wa an zaid ibn al ba. sami ta nabi sallallahu alaihi wa sallama na ji alaƙa mai tsada amince kudu yana cewa man ƙala wani da ya ce allahumma salli ala muhammadin Allah ke zaɓi ya ga nabi Muhammad wa anzilu ka saukar da shi a da manzilan muka raba masauki wanda shi ke ainihin makusanci inda da gurin kai mun kyamar ran tashi kyama wajen shafa shafa'ati ce na ta wajen ta gare shi wani mun mas'udin aunan nasu wani kyamata, wanda ya fi dacewa da kusanta da ni a ran tashi kyama aka saro homs alayya salatan wanda ya fi yawan salati gare mu wa an abi ta Anu sallallahu alaihi wa sallama man salla alayya fi kitabin wanda ya mun salati a wani littafi da ya rubuta lam zalla malaikatu malaiku ba ta gusha ta su gafir lau tana neman mushi gafara amma bai kesni suna na ya wanzu fi zalikar kitabi a wani littafi wa an abu ibn rabi'a samitu nabi sallallahu alaihi wa sallam ya kulu man salla alayya salatan wanda ya mun salati salati sallat alayhi malaikatu malaiku za ta yi mishi salati ma salla alayya ko hmm. ya yayi salati gare ni to falin yi kallin a na wa bayan na shafe biyu fal yi kulin min zalika fal yi kulin min zalika abdan awoli yi kusin duk wanda zai mana salati abin da zai yi ko yi kaɗan ko da yawa domin yanzu misali zan kana cikin hanzarin za ka tashi ko jin yunwa ko tsoro ko gajiya ko wacce ko ciwo akwai magana yau ta salati ba sai ka dan yi dai ba na fita haƙi ba maimakon ka kunna kallo ko rediyo ko na abin na bai amfani to kuma ka sai ka ba da salati kai shi da yawa to Allah dai shi mana muwafaqa wa an ubayy ibn ka'ab kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza zahaba rubu'ul layl ya kasance idza rubu'in dare rubu'in dare ya tafi kama sai mi ke faƙala sai ya ayyuhan nasu ya ku waɗannan mutane uzkurun laha ku zikirin Allah ja'atar rajifatu busar farko ba ta abin eh? busar farko busa dai ji ka san ba ta zo ne muna gida kamar yadda yadda nake cewa kasuwa ta cika ta kai la'asar da rike wata ba kuma ta ba to shi ma tuna abin da suke gani ke yana cewa ba ta zo Mana gashin kyama na gab kowa ya shirya ya tafi guzurin shi shi ne abin da suke nufi ba ta biyu ko za ta ba asali idan wannan bayan rakumi za ka wani na mutuwa jihar mota mutuwa zo ke rafi da cikin shi a wannan ana farkar da mutum ne mutuwa ta zo da abin da ke ciki to kowa yi dubi aikin shi mana yanzu ba kwanan da yanar ka fi karo ba ragon da ka yi samu da abincin da ka bai wa mutane in halatta yi kan in haram ne ma to ka sani ko ba ne ba yanzu ga shi dai an gauta an fara inda da ce kana azumin in za ka wuta aiki kasan kana azumin in ma ba ka yi koyi mana kai Allah da ya anshi ya sirri to shi da mutuwa ya zo da abin da ke cikin shi ka ga duk abin da ka aikata shi ke tare da kai Allah ka jama'a ka da Allah wa qala ubayyin sabi ya rasulullahi ni ku tuna salata alayka ni dai nukan yau da salati gare ka fa kam ad'alu laka min salati fa kam ad'alu laka tibura nawa zan sa maka min salati ay min awqat salati wato ma'anar du'a mm. sai lura wal kalamu ala hasbil muradi fa kam aj'alu daga min auqati salati lokacin da zan ka maka salati da matsayin addu'a ka san shi salati da annabi yana da fa'ida ne ga kusantar Allah ga biyan bukata da wuya dai ga salatin ka tashi in ji mata hannun karabba to ba dai ka ji Allah shi taimake mu ba shi ke sai shi to amin ko taimake ka ka ga aljannar lahira ga aljannar duniya domin wanda aka taimake shi a duniya dai ka ga ba zai sha wuya ba wanda aka taimake shi lahira ko ba zai sha wuya ba to sai ya ce ku suru salata alaika ina yawaita maka salati fa kam aj'alu daga min auqati salati to lokutan du'a'i na in maka salati ya kake ganin zan sa shi tala to annabi to zai ce a amma shi ta abin da kake iyawa abin da kake domin ban san matsalar ka tsara shi dai wai sai an yi mashi kofar shiga to zai ce a ruba ai a aj'alur ruba min auqati yanzu a lokuta na yin sanya rubuyi naka ne maka salati kala annabi zai ce a amma shi ta ma'ana ita ma shi ta wa in zidda in ka kara ma akan rubu'in nan to huwa khairun abin da ka kara nan ya fi na farkon da ala to sai ce to a sulusa in sanya lokacin yi maka salati sulusun lokaci na ala alabi ta yi ce shi ma shi ta abin da ka dama dai wani zidda in ka kara akan sulusun nan to huwa khairun ƙarin na alheri ne kala to an nisfa ai a aj'alun nisfa ya in sanya cikin lokaci na domin yi wanda ce dala annabi da ya ce mashi ma shi ta wani zai tabo ga in ma gagara da ya fi kala a sulusani to in sanya ya shi sulusani kala annabi da ya ce mashi ma shi ta abin da ka so wani zai tabo kai in gara kan sulusani da ya fi kala ya rasulallahi fa da alassalati kulla alaka ko a faɗar ko fa a jarube fa a ji'alu zan sanya salati ai auƙata salati lokutan salati na kula dukanta laka ai na salatika to nan abin da ake zo a fahimta in annabi ya shiru ya yi daidai ko bai daidai ba in annabi ya hana ba kuma sai bari ba mm-hmm. to bari mu ji da annabi zai yi wato qal annabi ko sai ce izan in ko abin nan da ka faɗa ka cika to za a yi maka maganin matsala wato fara zambuka a kuma gabata zunubi in yi haka ya to za a yi maka za a gabata maganin haka mm-hmm. wa to kuma ne za a yi da ya zo da kuma in kana yin ƙarar lokacinka da salati to ka har zai kai don ya dangane da lafiyar jikinka da wadatarka da yadda rayuwa kake zuwa da sauki wani irin wanda kullum sai ya fita ya nemo ko ya faɗi wani alƙawari a ganin ka zai cika wanda bai da lafiya kuma ko ya faɗi wani alƙawari a ganin ka zai cika domin da ba a so kawai wato ka ce mu sai ya yi abin da ka yi abin da za ka iya kar kuma ka ce an maka muhayin naka ko na ka yi qur'ani wannan shi ne kariya amma duk kwallacin da za ka wallahi la ka dai amma ka ce naka ya hina wani ko kuma naka kai an sauka maka ai kai na daban ne to wannan shi ne kariya ko ba za a yi shuru ba ran bi dalhata da kanto ala nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana na shiga da annabi wato fara ayatun min bishir ko sai na ga malam arabu abinda ba ta ganin shi ba tun da nake min bishirhi na cikin fuskar shi wata lakatihi wato da cikin fuskar shi har yau to fasa an tutu yau sai da ce shi wato ba ƙana sai ci abdu ah, wa mayan nauni me zai hana ne in saki fuska in miskuni wa kada kharaja jibrilu yanzu jibrilu ya fita anifan yanzu tare da gudu ya da ɗaliban yanzu an ji da kyau ba a tare sai zo wani bi bisharatin da bishara min rabi daga wurin na azza wa jalla bishara ita ce inna allah ta'ala ba asani allah ya ya tada ni ya aiko da kai ilai ka zuwa gurin ka in ji dubu ke gawa da muhammadu ku bashir ka maka bishara annahu yadda abun yake laisa ahadun min ummatika ba ɗaya daga cikin al'umma ka yi salli alaika da zai yi maka salati illa sallallahu wa mala'ikatuhu biha ashara sai Allah da mala'iku sun mutu goma goma to kaga wani ai an samu gaya na kara ko wani kuna yin salati na kana addu'a ne to kaga wani kuma na da jaraba kai ne dai ne ka ga gaba da gaskiya dai ana fata amma shi na addu'a ka ga ba a bukatar sarki na na addu'a to na addu'a a ga za a kwasa da zaka salatin kai ko duka zuwa da akwai kuma wanda zai yi salatin a zatin abu shi bai neman komai gurin Allah yana ta yi ne kawai ba kuma kwarki na tana cewa ko da mutum ya yi ko da ba dan ya yi ne dan ibada din ko da bai wata addu'a ba Allah zai biya masa bukatunsa to ai kaga wannan shi ko da bai yi da niyya ba ai wani abin da muke maka dabi ai akwai abin da zaka yi ne akwai abin da ba za ka yi ne to ko babu ne shi Allah ya san ya kamata hmm. to kaji to sai na mutu wa jabir ibn abdullahi ko hmm. kada kala nabi sallallahu alaihi wasallam man kada hina yasma'u nida'a wanda yace lokacin da yake jin kiran sallah Allahumma rabb hadhihi da'awati ya ubangiji allahumma ya allah wani ubangiji hazi da wata wannan da'awa a ta mata cikakkiya da ba ta bukata kari gurin kowa wa salatu ubangijin sallah alƙa'i mata tsayayya ati muhammadan lil wasilata a annabi muhammadu wannan daraja da ake ce mata wasila wani farilata da farila wa ba su ka tsaye da annabi muhammadu makamin matsayi muhammadu abun yabo alazi wa atta wanda kai mashi alƙawari in mutum ya faɗi wannan halallahu shafa'atul qiyamah duk wanda zai faɗi wannan ci na ta tabbata gare shi ranar tashin kiyama to kaji yadda shi wa an sa'idin ko mm. wa an sa'idin na abi wa kazan man kala hina yasma'ul muwazzina wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to rabitu billahi rabban yace na da Allah ubangiji wa bi muhammadin rasulan wa bil islam dinan na da musulunci shine dinina to gobe Allah an gafarta mashi abin da ya dauka na zunubi wara wabnu wahabi an nabi sallallahu alaihi wa sallama kala annabi ya ce man salla alaihi ashara wanda ya man salati goma haka ana ma a ta karkamata kai ka ce ya yanta wuyayi abin nufi wai ka yanta wani bawa ko baiwa kuma lalai annabi ya ce duk mutumin da ya yanta bawa ko baiwa to ko wacce gaba ta bawa nan tana cikin rufi oh, mai kama da irin ta kaga misali ban da ido daya ban da wani ya wuce misali yadda ta yi wa mai hanta ɗin tauka ɗin to idon shi zai yanta idon ka maimakon zunubin kafa shi za ta yanta kafa haka ne abin nufi duk wanda ka yanta to kai ma ka ga yanta dalilin shi to shine annabi ke nuna wa wa fi wal asari lazidanna alayya aqwamu wasu mutane za su ƙara yawaita yi mun salati ko ma'arifu ni dai ba san su ba illa bi ka tabbata salati alai sai ne kawai saboda yawan salatu wa fi akhar a wani hadisi inna an ja ku mafi tsayar ku yawon kyawar ta kiyama min awala har da tsorace tsoracenta wa mu waɗin ha da sauran guraren bincikenta to aksarukum alayya salatan wanda suka fi ku yawan salati a kudina wa an abi bakar ne siddiqi ko a salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama a muhaƙulin zunubi yin salati ga wani ta fi wani abu shafin zunubi min al baridi daga ruwa mai sanyi linnari da kashe wuta wai salati ga annabi na wani zunubi fiye da yadda ruwa mai sanyi ke kone wuta ya lalata assalamu alaihi salati wato yin taslimi wato ga muhammadu a farallin itika a kabatin wato min itika da kari ya fi daga yadda wato ya yi